a sabon rahoton da ta fitar cibiyar sifri mai bincike na musamman akan harkokin da suka shafi tsaro da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa ta gano yadda sauyin yanayi ke taka rawa sosai na bawa rikicin ƙasar mali sabon salo cibiyar ta ce rashin tsaro da ake fama a ƙasar ya shafi albarkatun ƙasa da na ruwa haɗa da sauran albarkatu da al'umma ke dogaro a kansu matakin da ya daɗa tsananta yunkurin tabbatar da zaman lafiya dr fara hegazi na cibiyar Sipri. ya wa DW ƙarin bayani kan yadda sauyin yanayi ya shafi ayyukan zaman lafiya. In some areas in Mali or most of Mali, people depend on natural resources for their livelihoods and when climate change has a negative impact. Illar sauyin yanayi yana sa aikin wanzar da zaman lafiya tafiyar hawainiya. saboda yawancin mutanen mali sun dogara ne akan albarkatun ƙasa wajen rayuwarsu na yau da kullum duk lokacin da sauyin yanayi ya gurgunta harkar noma kenan zai shafi samun mutane misali yankuna masu karancin sana'o'i ana ba su zaɓin shiga ta'addanci ne kaɗai don samun abinci amma idan dai ana samun isasshen ruwan sama to tabbas akwai sauƙin samun masu shiga irin waɗannan ƙungiyoyi yankunan da ke arewacin kasar mali dai yankuna ne da suka daɗe suna hannun 'yan tawaye tun bayan kwace iko daga hannun gwamnati abin da kuma ya haddasa tseko wajen aiwatar da manufofin yaƙi da sauyin yanayi a ɓangaren gwamnati musamman samar da dabarun ayyukan yi a cewar dr fara hegazi da cibiyar sepri northern Mali is a region where there are very, very limited economic opportunities beyond pastoral. Akwai karancin samun dama ga 'yan Mali na shiga harkokin kasuwanci baya ga sana'ar kiwo da suka saba. Wannan ya tilasta mutane da dama shiga gurbatattun ayyuka irin fatauci da mutane. Kasuwanci abu ne mai matukar wahala a arewacin Mali. abin da ke daɗa tsananta rayuwa wannan ya sa wasu da dama ke rungumar duk abin da ya zo musu Sabon rahoton cibiyar da ya mai da hankali ne akan dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINUSMA, wanda aka girka da niyyar taimakawa gwamnatin Mali yaƙi da ta'addanci da ma sauran ƙasashe a yankin Sahel tun a shekarar 2013. ko da yake aikin sojojin na karewa ne a watan yunin wannan shekara yanzu haka dai wasu kasashe akalla hamsin sun jibge sojoji dubu goma sha uku da 'yan sanda dubu ɗaya da ɗari tara a ƙasar mali da ke yammacin afirka to sai dai a gefe guda ana zargin ƙasar da rashin katabus na warware rikicin siyasa da ke addabar ƙasar wanda ake gani yana daɗa ba da ƙofa ga matsaloli da ake fama musamman na rashin tsaro